Wajen ki nan. Ni ba, na zo ci ba. Kara na kawo, kara tinubu na kawo. Ba zai ku zauna a arewa kuma muna cikin wahala muna cikin talauci. Ba za ku iya gaya mai ba. Boda Tinubu. Boda, kuma shi ne shugaban yarbawa ni dai na gaya miki ko ki gaya mai da yaran ku na yarbanci ko kuma na rantse da Allah ki bar arewa. Na rantse. Dalausi yana da mole ta dame su ne. Emi ya sakaci nama, sakaci amala, saka hada da siniye wake. Amalan da nama shi su kutu bakuwar. Eba te da si sai dai to mutu. Am zamani ne kemeni cinnamon gidi gangan kwamo gidi gangan wasu talauci tana so ta kese ni ne kwamo din kenan ẹ̀mí don wọn bọ̀dá tinubu yìí o láìda àìda da ọmọ málàmbà ọ̀sẹ̀. yanzu duk magana da namiji kenan a banza. ẹ̀mí ní sọ̀rọ̀ tó bá padà wọ́. na tukutu ma fadawa din. madan ba yakin ko ba kudi ba shi ke madan ba yakin bar arewa ba Allah ya tsine mu la ilaha wallahi kin koma ku wallahi eh, eh, ba wanda ya ji daɗi to wallahi inda muka shiga cikin wahala kuma ya kun shiga ku tafi kudu koma kudu koma kudu koma ah, in ke ziba si wannan zaki biya wallahi na zubar da banza <laughs> koma kudu eh mi ya zan je ran dawo kwashe kayan ki arewa ko kuma bínú kaki saurari kowane bahaushe si abati gari ba ki bai ise su ba to ga an kwakin ba dubu dubu hamsin da wani abu kashe mu za a yi kashe mu za a yi masara ta tashi shinkafa ta tashi eh mama rabi mun bo ma amala ba ta tashi ba mama rabi eh ki ba ni mod minerals won crate wai minerals ba minerals ba da ki ci uwar minerals